maida an maida kokowa tsakanin abba ibrahim da musa abdullahi kokowa kai na uku ina da sai ga shi ta yi aiki wannan wuri sai ga shiya ta yi aiki abba ibrahim musa abdullahi bari ku gani yanzu ga shiya za ta aiki za ta soma aiki ga shiya hutu na uku abba ibrahim musa abdullahi ga shiya za ta soma aiki ga shiya za ta soma aiki tsakanin abba da musa abdullahi na yin maradi kenan GK, to GK, sheka sheka sheka bata sheko ina ba abba ibrahim ka gwadi kurciya saboda musa Sônia, a gabanka musa tsoho ne a gaban ka abba kenan duk wanda an kai sun ware gashi amma duka kabarin su duk wanda Allah ba sa sai ya kada ko wani ya zubi a gaban wani ce muku wannan gashiya za ta aiki to to to ta yi wani shuye katanwa ba ta she ba ta yi wani shuye ba ta she ba abu ya ɗauke kan musa abu ya ɗauke kawa kayya kayya abba yayi kai na kwarai abba yayi abuba ka saka na saka ka saka abuba Allah abba yayi kai na kwarai